sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekarar 1438 daidai da 24 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kasad na 103 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr az-Zur'i ad-Dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shaykhul islam athani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin zadul ma'adi mawsu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin rayuwa da manhaji da tsarin al'amuran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da yadda yake gudanar da dukkanin al'amuransa malamai na jinjina ga ibnu qayyim saboda ainihin wato wannan bujumin aiki da yayi da yadda ya tattara shi musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin alhalin yana nesa da littafan shi a inda ya tafi aikin hajji a kasar Makka Allah ya saka mashi da alkhairi zamu tashi a inda yace faslun wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama isqatul qada'i amman akala wa shariba nasiyan na daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah ya dauke wato ramuwa ga mutumin da ya ci wani abu ko ya sha wani abu da mantuwa cikin ramadana wa inna allaha wa anna allaha subhanahu wallazi at'amahu wa saqahu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da cewa wannan mutumi da ya ci wani abu to Allah ubangiji shine ya ciyar da shi kuma shi ya shayar da shi falaysa hadha al-akl wash-shurbu wash-shurbu yudafu ilayhi dan haka wannan ci da sha din ba a danganta shi ga mutumin ba a hukunta shi da shi fa yuftiru bihi ballantana a ce azumin shi ya karye fa inna ma yuftiru bima fa'alahu ana danganta karyewa azumi ne idan mutum ya aikata da kanshi wa hadha bi manzilati aklatin wa shurbi aklihi wa shurbihi fi wannan cin abincin da yayi da shan abin shan da yayi yayi kama da a ce mutum ne yayi mafarki da azumi da rana yana kwance baccin rana sai ya ganshi yana cin abinci ko yana sha wannan bai tasiri wajen kare azumin shi ba illa taklifa bi fi'lin na'imi domin ba a yin hukunci na shari'a da abin da ya faru a cikin bacci wala bi fi'lin nasi hakanan kuma ba a yin hukunci da hukun da abin da mutum ya manta saboda manzo Allah sallallahu alaihi ya riga ya bada bayani akan cewa Allah ya dauke ma al'ummarsa ire-iren waɗannan abubuwa al-khata wan nisyan wa mastakruhu alayhi kamar yadda Allah ya faɗa ƙararar cewa a cikin ƙarshen suratul baƙara kenan ko la tu'akhidna in nasina aw akhtana jama'a wannan shine tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da mutumin da ya ci ko ya sha da azumin Ramadana da mantuwa idan ba a Ramadana bane sahihiyar magana azumin shi ya kari saboda akwai lafazi da yazo a cikin littafin al imamul al-Hakim an-Naisaburi da yazo da lafazin man akala aw shariba fi Ramadana nasiya wannan maganganu ne dai malamai suka tattauna kai dangane da wannan matsala kuma akwai maganganu da dama da malamai suka yi musamman malikiya waɗanda su ba sa ɗaukan wannan hadifi suna tafiya akan ka'ida ta ainihin saddu zari'a da ire-iren abubuwan da suka hana su ɗaukan wannan hadifi amma babban malami ma ba maliki al-imam al-qurtubi a cikin tafsirinsa bayan da ya kakkawo maganganun su karkashin fassarar Allah wa hilla lakum laylatas siyami laylatas siyami rafasu ila nisaikum ya kawo maganganun malikiya daga karki ya ce a'a abin da ya dace a tafi zuwa ga hadifin abin da kuma muke cewa kenan hadifin shine hujja wanda ya tabbatar da babu komai ga mutumin da ya haka yan uwa masu albarka za su iya koma su duba da tafai da dama daga cikin tafan musulunci waɗanda suka yi maganganu kan waɗannan matsalolin kamar littafin ilamul muwaqqi'ina an rabbil alami na shi ibnul qayyim din karkashin inda yake magana akan ainihin wato ka'idoji na kiyasi da tabbatar da cewa akwai kiyasi ya kawo magana akan munasabar da ke cikin wannan hadisi gane da ainihin kiyasi da yayi irin wanda ya anan game da masu bacci haka al-Imam jassas a cikin Ahkamul Qur'an Ya yi magana a kan waɗannan matsaloli ƙarƙashin waɗancan ayoyi na ohila lakum lailatul siyami arrafasu ila nisaikum haka littafin kamalul mu'lim na sharhin sahih muslim da sharhin imam an na muslim da kuma ainihin hatta mazhabin abu hanifa jama'a wanda suna daga cikin mazahibu masu karancin aiki da hadisi su ma fatawarsu suna ba da fatawa da wannan hadisi kamar da al-imam Izzuddin dan Abdussalami ya kawo a littafin shi mai suna al-lukat iktisari ne tafsirin da yi na tafsirin al al-mawardi shi izudin yana da tafsiri mai suna iktisarun nukat annukat na al al-mawardi kenan ya kawo waɗannan maganganu haka al'imamu ainihin Husaini dan Mas'ud a cikin littafin Sharh sunna na nashi kenan bagawi kenan haka Ibn taimiya a littafin Majmu'ul Fatawa mujalladi na hudu duk waɗannan malamai sun tattauna game da ainihin wannan matsala. a takaice jama'a abin da ya tabbata kenan a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ana gaya wa ɗan uwa cewa kar mutum ya ganganci sai ce ai ya manta ni wanda duk haka to Allah ya sani ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur Allah ya samu dace to kafin mu je da nisa jama'a ko su masail a baya waɗanda nake so mu dan koma mu waiwaye su na farko akwai ah, hadisin da muka karanta dangane da wancan matsala ta abin nan wannan sahabi da suka bar garin fustat su za su je iskandariya sai ya kawo da lafazin falamma da nauna min marsaha wasu kuma a nasu nuskar falamma da fa'ana to gaskiya a cikin musnad na imamu ahmad wanda daga nan ne shi malamin ya ɗauko abin da yake a wajen shine falamma da fa'ana ɗin falamma da fa'ana yayin da muka ainihin wato aka bar mina din kenan da fa ana san da motar kuka ce jirgin kasan jirgin ruwa din ya tashi wannan na ɗaya kenan na biyu kuma akwai wata mas'ala da aka yi magana har ila yau dangane da ainihin wato hadisin abin nan addu'an shan ruwa da ake cewa aftara menene ibtalatul uruqu wa sabatal ajru insha Allah ta'ala lafazin ta'ala shi ma babu shi a cikin riwayar abu dawuda wanda shi malamin ya ɗauko daga wajen amma ya zo da wani lafazi insha Allahu azza wa jalla a lafazin da al'imamu ainihin attabarani ya fitar a cikin kitabu du'a ina fata mun gane abin da ya tabbata a cikin dukkanin nuskokin shine insha Allahu din kawai babu ƙarin lafazin ta'ala wanda kuma aka samu wani ƙari to ƙarin ba ta'ala ɗin ba ne. ƙarin ya zo ne da azza wa jalla wallahu ta'ala a'lam to sai mas'alar da wani dan uwa ya tumbuko ta bayan da muka tashi a karatu anan wanda da kai mun wuce akan ta ne ba tare da an yi mata wani dabdala ba ita ce mas'ala game da a da aka ce idan mutum ya wayi gari da ainihin wato azumi kuma ya wayi gari da janaba babu komai akwai hadisai da suka bi wanda kuma suke nuna akwai matsala kuma hadisan nan ingantattu ne to amma saboda a fiƙihance an kwana akan cewa babu matsala shine ƙarshen karatu cewa wancan mansuhi ne amma kuma tunda dan uwa ya taso da wannan magana sai na ga dacewa mu dan waiwaye ta dan ta warware watakila wani ma da zai ji a nesa ko daga baya ta yi yana da irin wannan ainihin abin nan din irin wannan tunanin ko kuma ya karanta matsala a wani waje da haka gaba gare na nan littafin tafsiri ne na al-Imam Ibn Kathir ad tafsirin al wannan mujallar na ɗaya ne a ainihin bugu na darul al arabiya wanda suka buga shi a ainihin shekara ta 2005 a 2006 darul al arabiya gashi daga shafi na 200 uku amin da 21 cikin suratul baƙara, ƙarƙashin tafsirin faɗin Allah uhilla lakum ya tafsiyamin nisa ila Ga shi inda al'imamu Ibn kasirin ya ce. mas'alatun ga wata matsala wa man ja'ala wa min ja'alihi ta'ala al-fajr ghayatan li ibahati al-jima'i wa at-ta'ami wa sharabi liman arada as-siyama yustadallu ala annahu man asbaha junuban ah, falyaghtasil wal yasum sawmahu wa la haraja alayhi sanyawa da Allah ya cewa idan wato matuƙa game da barin cin abinci da jima'i da shan ruwa ga wanda ya niyya azumi shine zuwa asuba cewa da yi wakulu washrabu hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyad min al khaytil aswad min al fajr ita yake ishara to wannan yana nuna halarcin mutum ya ci ya sha shaye duk abin da yake so in ya wayi gari da janaba asuba ta yi sai ya wanka ya ci gaba da azumin shi babu laifi akan shi wa hadha mazhabul a'immatil arba'a wa jumhurul ulama'i salafan wa wannan shine mazhabin malamai hudu gaba ɗayan su Abu Hanifa Malik da Shafi'i da Ahmad da sauran malaman da da na baya lima rawahu al-Bukhari wa Muslimun saboda riwayar Bukhari da Muslim min hadisi Aisha wa Ummu Salama radiyallahu anhuma annahuma qalata kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban junuban min jima'in ghairi ihtilamin ثم لا يغتسل wa yasumu حديث ام hadisi عندهما wannan hadisin dai da muka ji a baya ko cewa da suka manzo Allah yana wayan gari da janaba ba ta mafarki ba ta ainihin saduwa da iyali kuma sai ya wanka ya azumi sannan a riwaya ummu salama bukhari da muslim suka ruwaito cewa thumma la yuftiru wa la yaqdi sannan baya shan ruwa kuma baya biyan wannan azumi wa fi sahih muslim an aisha anna rajulan qala ya rasulullah tudrikuni salatu wa ana junubun fa asum sallah tana riskata ta asuba ina da janaba ko na yi azumi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce wa ana tudrikuni salatu wa ana junubun fa asum to ni ma ina yin haka sallar asuba na riskata da janaba kuma na kan yi azumi fa qala sai mutumin ya ce lasta mithlana ai kai ba irin mu bane ya rasulullah faqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara kai baka da matsala Allah ya gafarta maka zurbanka na baya da waɗanda suke sun rigaye faƙala wallahi inni la'arju an akuna akhshakum lillahi wa a'lamakum bima attaq bima yace ina fata wallahi na zama nafi ku jin tsoron Allah kuma nafi ku sanin abin da shine da'ar Allah fa amma alhadithu alladhi rawahu al-imam Ahmad haddathana an Ma'mar an Humamin, an Abi hurairata an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama annahu qala ga hadisin da yake shine muhallin Ishkal. bayan da ya gama kawo wacce sai ce wannan hadisi da aka ce annabi ya ce Idanu nudiya lis-salati lis-salati subhi idza nudiya lis-salati wa junubun idan aka kira sallah asuba kiran sallah na biyu dayan ku da janaba a jikin shi daidai wannan lokacin fala yasum kada ya azumi yawma idan a wannan ranar kaga wannan direct karo da abinda muka jigo fa innahu hadithun jayyidul isnadi wannan hadisi ne mai inganci ala shartu shekhaini kama tara isnadin shi irin na bukhari da muslim ne kamar da kake gani Abdulrazak, daga ma'amaru daga hammam daga abu huraira isnadi ne ala shartu shekhaini rikici gamsi <laughs> wannan ina ina yake ne usadan nan da yaso ba ko ya tsokano wannan matsala kuma ya tafi shi wa huwa fi sahihaini an abi hurairata yana ma da riwaya a cikin Bukhari da Muslim daga Abu Huraira wa Anil Fadl ibn Abbas an Annabi sallallahu alaihi wasallama wa fi sunan nasai anhu an Usama ibn Zaid wal Fadl ibn Abbas wa lam yarfa'ahu a wannan riwayan Fadl dan Abbas bai ce daga manzon Allah ba fa min al-ulama man allala hadha al-hadith bi hadha wasu suka ce ai hadisin mawqufi ne ba marfu'i bane wa minhum man dhahaba ilayhi wasu kuma suka bada fatawa da shi ويحكى هذا عن أبي هريرة وسالم وعطاء وهشام بن عروة والحسن البصري دو أن معلمان فتوسكنا أبو هريرة دا سالم دا عطاء دا هشام بن عروة دا مالا حسن البصري ومنهم من ذهب إلى التفرقة بين أن يصبح جنبا نائما فلا عليه akwai wanda kuma suka babbace cewa wanda ya wayi gari da janaba amma daidai lokacin da aka kira sallan yana bacci ne to bai da matsala suka ce li hadisi Aisha wa ummu Salama au mukhtaran ko kuma wanda da gangan ya idan shi biyu ya bari har aka kira sallah bai yi wanka ba suka ce wannan fala sauma lahu kada ya azumi azumin shi bai ba li hadisi abi huraira dan wannan hadisin na abu huraira yuhka hadha an urwa wa tawus wal hasan urwatu dan zubairu da Tawus da Hasan al-Basri su suka bada wannan fatawa ta rarrabewa tsakanin wanda ya bacci da wanda yake idan sa biyu wa minhum man farraqa bainal fardi mahu fayaqdihi da wanda suka ce idan farilla ne zai yi azumin amma sai ya rama wani kai ya ci abinci da rana amma ana bin shi daya wa amman naflu fala yadurruhu suka ce in nafila ne babu matsala rawahu thawri an mansurin sauri ya ruwaito wannan daga mansur an ibrahim an-nakhai daga malam ibrahim an-nakhai wa huwa riwayatun an al-hasan al-basri aidan hasan al-basri ma ya bada wannan fatawar wa minhum man idda'a naskha hadisi abi huraira wasu kuma suka ce hadisin abu huraira mansukhi ne bi aisha wa ummi salama walakin la tarihi ma'u ibnu kathir yace amma waɗannan da suka ce an share shi ba su da tarihi wadda abnu hazmin annahu mansukhun bi hadhihi al-ayati ibnu hazmin yace ayace ta soke hadisin wa huwa ba'idun aidan wannan magana ce mai nisa kwarai illa tariha dan babu wani tarihi bal zahiru min at-tarihi khilafu in ma za a kalli tarihin to akasin haka za a ce a ce hadisin ya rage wa aya fadi sai ya ce wa minhum man hamala hadisa abi huraira ala nafil kamali wasu kuma suka ce hadisin abu huraira yana nufin kore cikan lada ne fala sauma lahu bayi da azumi cikakke li hadisi Aisha wa ummu Salama addalaini alal jawazi dan hadisin ummu Salama da Aisha suna nuna halascin yin haka aikace wa hadhal maslak wannan nakarkin cewa wanda ya wayi gari yana da janaba yayi azumi to ya rage wa azumin shi falala ko yace shi yana ganin wannan aqrabul aqwali fi kusa da gaskiya wa ajma'iha kuma ya fi tattara ainihin hujjojin gaba daya wallahu a'lam jama'a kun ji ibnu kasina ai wannan ya ƙara rikita mutane ne ko ya kawo rikici ba kankani ba to shi yasa sai muka ce bari mu nemo ibnu hadirin ya ƙara warware mana wannan mas'ala jama'a photocopy da ke hannun ku shine photocopy wajen bayan da muka ji daga ibnu kasirin sai ibnu hadirin a cikin fathul bari wannan mujalladi na ainihin wato hudu ne a bugun daru al hadith na ƙasar qahira sun buga wannan bugu a 1998 kamar shekara ashirin da suka wuce kenan ko gashi a inda al-Imam al-Bukhari yace babu sa'imi yusbihu junuban babun da ke bayani akan hukuncin mai azumi ya wayi gari da janaba akwai azumin ko babu shi bai fada ba yace Ibn Hajar yace qauluhu babu sa'imi yusbihu junuban ai hal yasihhu sawmuhu am aula shin azumin ya inganta ko bai inganta ba wa hal yufarraqu bainal amidi wan nasi shin za a bambance tsakanin wanda i janaba da gangan ya batta har asuba ta yi wannasi ko kuma wanda ya manta au bainal fardi wa tatawwi ko akwai bambanci tsakanin farilla da tatawwi irin bambance-bambancen da muka ji eh, ibnu kasir na so ya kawo wa fi kulli zalika khilafun lisalafi akwai sabani duka akan wannan agun malaman magabata wal jumhur alal jawazi mutlaqan amma mafi yawan malamai sun tafi akan halarci gaba daya wallahu a'lam Allah ya fi sanin daidai sai ce, haddasana Abdullahi ibn maslama an malikin an sumayyin maula abi bakr ibn abdurrahman ibn al-haris ibn hisham ibn al-mughirah annahu sami'a aba bakr ibn abdurrahman qala malam bukhari imamul muhaddithina ya kawo isnadi daga malam abdullahi dan maslamatal ka'anabi babban malami daga cikin malaman imam al-bukhari bukhari da muslim da abu dawuda dukkaninsu sun yi karatu kuma sun ruwaito hadisai daga wannan malami an ce ya shekara talatin dindi yana koyan hadisi a gun maliku babban malami ne mai wali ne mujabu da'awa haka suka fara cikin tarihinsa da can baya karantar da hadisi kwata-kwata baya malanta duniya shi kawai yake ci zahabi ya ba da labari cewa wata rana ya kwanta bacci kawai sai mafarki an zo an yi tashin kiyama sai kawai aka sanarwa aka ce malaman hadisi shi tafi aljanna kawai sai miki aka ce zauna kai kana koyar da hadisi ne mala'iku suka ce kuma ya zauna <laughs> kago na yi bukatar fasara ko tutun da gari ya waye kenan sai kawai makaranta har ma ya zama dalibai har kanci suke ya ce ku zo mu karatu da safa su ce a muna gunwa ne ku zo bayan azara su ce a muna gunwa ne to bayan la'asar fa ce ba mu da lokaci shi ku faɗi duk lokacin da kuke so <laughs> Allah ya gafarta mishi babban malami ne zama daga cikin malaman hadisi ya rasu hijira da shekara 221 ko da biyu insha Allah a takeice malam ah, ah, Abdullahi dan Maslama kenan sun taba yin fada da shu'uba shu'uba ya kore shi a makaranta saboda ya taba shiga gida ko babu sallama kamar da wata ta ce ya ga shu'uba a kwabe yana sa kaya ya ce wani irin rashin hankali ne wannan kai baka da hankali ne sai ya kore shi kusan shu'uba baya barin takwana jama'a in ka karanta rin shi baya barin takwana yakan je makarantar mutum ya je zauna ya ji karatunka in ya ji baka iya ba sai ya mike ce maka ka ganka wallahi kan na ƙara jin labarin ka koyar da hadisi idan ka ƙara wala zan kai ƙarar ka za ba kama ka haka yake musu makaranta makaranta ba shi da wasa aka ce idan almajiri ya zo makarantar shi ya bara sai ya ce to ba za a yi hadisi bai sai kun haɗa mai kaza sai an haɗa wa almajirin ko kuma wani ya ɗauki alkawarin za a kawo wa almajirin kuɗin da yake bukata sannan za a yi hadisi in ba ka ba an tashi kawai a ce yanzu da muka tarin nan wani zai ce jama'a a taimaka mini ba ni da na abinci a ce to a taimaka mishi ko kuma babu karatu yau haka shi uba yake baya barin takwana Allah ya gafarta musu gaba daya wannan malami na Imam al-Bukhari yace daga ainihin sumayyu maula abi bakr ibn abdurrahman bararren bawan abubakar dan abdurrahman dan harisu dan hishamu dan mugira wannan bararren bawa yace ya ji daga mai gidan nashi aba bakr ibn abdurrahman din ko abubakar yace kuntu ana wa abi da ni da babana waye baban shi kenan yanzu shine al harisu dan hisham dakhalna ala aisha wa ummi salama mun taba shiga gidan Aisha da Ummu Salama Allah ya kara musu yadda hawwala sanad Bukhari ya sake juya isnadi yace qala haddathana Abu al-Yamani qala akhbarna Shu'aib an az-Zuhri qala akhbarani abubakar ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham anna abahu Abdurrahman akhbara Marwana kaga sai ya kara kawo wani isnadi wannan karan daga abul yamani shine al-Hakam ibn Nafi' al-Himsi kenan babban malamin hadisi wanda gaba daya malaman hadisi dukka jama'a su roto hadisan shi an ce ya taɓa zuwa madina zai koyi karatu a gun imam malik da ya zai ga imam malik cikin daula ya ga falon shi an gyara shi an mai suminti komai ya ji irin na alhazan birni sai ce wannan ai ba halin malamai ba ne wannan halin yan duniya ne ya yi kawai sai ya tafiye shi da kan shi yake cewa ya yi nadama wannan katobar da yi saboda ya asara ilimi da yawa da kanshi yake cewa na kyalan maliku saboda na yi tunanin malamin duniya ne amma na yi nadama da asara da aka ustazai su dinga bi a hankali don kai wani zafin kan da kanka za ka zo kana jin nadama shi zafin kai ne kawai don ya saba da malaman garinsu mutsu-mutsu yake ganinsu wataƙila ko kuma cewa dama malami lahira kawai yake jira amma da yanzu sai ga maliku malami amma kuma gashi duniya tashin fudu komai ya ji ba irin shi'uba din can ba shi'uba din can haka ce in ya haka a jikin shi to ƙasa ne ke tashi inda ka san ka taɓa jikin bulan ƙasa saboda datti ba yi da kuɗi kuma baya sana'a komai yakan ce wa malamai da ɗalibai ku tashi ku je ku sana'a ni ina da wasu ƴan uwa ne guda biyu da suka ɗauke min rayuwata yana da wasu ƴan uwan shi guda biyu ƴan kasuwa masu ainihin kasuwancin canji canjin kuɗaɗe haka da suke a wancan lokacin to su suke biya mashi buƙatun rayuwar shi kifafan gwargwada abin da yake buƙata, sai dinga koran ɗalibai ce ku je ku nemi sana'a kar ku biye mini ni ina da hanyar samun abinci na to da haka a cikin talauci yake maliku ko Allah ya mishi wadata abul yamani da yazo ya ga wannan sai ya ce shi ba zai saurari karatu a gun a wannan malamin ba sai ya tafi abin shi daga baya yazo yana dama akan wannan ainihin kuskuren da ya Allah ya gafarta musu gaba daya shekara guda suka rasu da abul yamani da ainihin al'imamu uh, abdullahi ibn maslama su malaman bukhari ne ko to shi wannan isnadin ya ce an gaya wa ainihin uh, uh, hishamu alharisu ɗan hisham ko a abubakar ɗan abdurrahman ɗan alharisu ɗan hisham ya ce baban shi abdurrahman akhbara marwana ya bai wa sarkin madina na wannan zamanin marwanu ɗan hakam ɗaya daga cikin halifofin banu umayya ɗin nan daga cikin wanda suka samu suka kwace mulki bayan an ɗanyi ta tabar za haka wanda aka ce shi ya kashe ɗalhatu ranar siffina ko ranan amin ranan ranan jamal amin to ya ce. da ya ya ya bashi labarin cewa da Aisha da Ummu Salama akhbaratahu su sun gaya wa shi Abdurrahman din cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah kana yudrikuhu al-fajr na riskashi wa huwa junubun min ahli na da janaba wanda ya samu sakamakon kwanciya da iyalansa thumma yagtasilu wa yasum duk da haka sai wanka kuma yayi azumi wa marwanu nan da nan sai marwanu yace da abdurrahman ibn al-harith yace da abdurrahman uqsimu billahi la taqra anna biha huraira na rantse maka da Allah dole ka je ka kwankwasa gidan abu huraira ka ga mishi wannan magana dan fatawashi ta saba wannan wa marwanu yawma idin alal madina lokacin marwanu yana gwamna a madina a zamanin bani umayya yana gwamna a madina qala abu huraira sai abu bakar yace fakari hadhalika abdurrahman sai abdurrahman ya ji kyamar kai ya gun malam abu ya je mishi da irin wannan galatsi ko ya je zai kure shi ko wani haka thumma qudira lana an najtami'a bi wata rana kuma sai muka gamu Allah ya kaddara mana gamuwa a dhul hulaifa miqatin madina wa kanat hunalika ardun na da gona ba wai ya je umara faƙala abdurrahman li abi huraira inni zakirun laka amran zan gaya maka wata magana Allah shiga fata malam walaula marwanu aqsama alayya fihi lam azkurhu laka ba dan marwanu sarki da ya rantse da Allah sai na zo na faɗi wannan magana ba da ba zan faɗa maka ita ba fa zakara qaula aishata wa ummi salama sai ya gaya mashi zancen aisha da ummu salama faqala sai abu huraira yace kazalika haddathani al-fadl ibn abbas to yadda ka ji ina faɗan waccan fatawar ni ma fadlu dan abbas ne ya gaya mini wa hunna a alamu amma matan gidan manzon Allah sun fi kowa sanin wannan kabiyar shine saboda mas'ala ce ta shafe su kai tsaye yanzu abu huraira malami ne na kwarai kenan da in ya gane kuskuren shi nan take kawai zai karba malami ne na kwarai bai wata jayayya ba wannan daga cikin falalan malaman magabata nan take ce to su suka fi sani domin abu ne da ya shafe su a ka'idar tarjihi kuma ana rajjaha maganar wanda ya zama waƙi'a ta shafe shi fiye da wanda kawai mujarradin riwaya ne duk abin da ya shafi gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to maganganun matan shi suna da ƙarfi ƙwarai wajen tarjihi fiye da maganganun sauran sahabbai kamar ibnu abbas ne da suka yi sabani da ainihin matar da ita aka aura maimuna ko yace an aure ta cikin harami ita kuma ta ce ba cikin harami bane to kaga maganar ta fita shi inganci haka maganganu ire-iren waɗannan suna nan da yawa a cikin fikihu ta hanyar tarjihi za a duba wanda ke da alaka da mas'alar fikihunta ke da alaka da shi kai tsaye sai a karkata zuwa gare shi kawakala hammamun wabna wabna Abdullahi ibn umara an abi hurairata kana annabi sallallahu alaihi wasallama amuru bil fitri sai malam bukhari ce shi kuma hammamu da abdullahi da dan gidan abdullahi dan umar su ko sun ruwaito cewa ne abu huraira ya ce annabi ne ya ce a sha ruwa kamar shi ne yanzu kenan da isnadin kai tsaye wal awwalu asnadu amma na farkon ya fi inganci wanda aka ce magana fadlu dan abbas ne ko fatawarsa ce to jama'a za ku gani a cikin photocopying da aka bayar maganganu ne da yawa ga sunan birjik wajen shafi goma amma za mu dan rairaya ne wanda ya samu sai ya je ya karanta fatahul bari kusan kowa na da shi gama garin littafi ne sai ka je ka duba daidai wajen sai ka bi sai ka karanta a natse sai gama masailu din da haka zamu dan sauka kasa inda yace qala al-qurtubi fi hadha fa'idatani ihdahuma annahu kana yujami'u fi ramadana wa yu'akhiru al-ghusla ila ba'da tulu'il fajr bayanan lil jawazi al-imam al-qurtubi mai ainihin wato sharhin muslim yace wannan na nuna fa'ida guda biyu ta farko halascin tarawa da mata cikin dare a watan ramadana da kuma jinkirta wanka har sai bayan alfijir ya fito don nuna halarci wasani anna zalika kana min jima'in la min ihtilamin cewa wannan da ya faru da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faru ne ta hanyar kwanciyar aure ba mafarki bane li'annahu kana la yahtalim dan manzon Allah baya irin wannan mafarkin da maza suke yi idil ihtilamu min ash-shaytan dan irin wannan mafarkin daga shaytan yake zuwa wa huwa ma'sumun minhu shi ko annabi alaihi salatu wasalam Allah ya tsare shi daga irin wannan mafarkin wanda ainihin maza suke mafarkin balagai qultu a can gaba bayan da yayi maganganu yayi maganganu akan isnadojin da riwayoyin da kaza da kaza ya kakkawo su wanda ba su ne abin da yanzu muke so mu tattauna akai ba mun fi damuwa da fiqhun da ke cikin hadisin to inda yayi magana akan cewa wal awwalu asnadu nan, sai ya ce qultu ni ibnu hadirin sai na ce wallazi yadhharu li anna murad al-bukhari anna riwayat al-ula aqwa isnada abinda ke bayyana gare ni bukhari na nufin ne cewa riwaya farko tafi karfin isnadi wa hiya min haythu rujhani kadhalika in an zo wajen tarjihi ma tafi karfi li anna haditha aishata wa ummi salamata fi dhalika jaa anhuma jaa anhuma min tariqi min turkin kathiratin jiddan bi ma'anan wahid saboda hadisin Aisha da Ummu Salama ya zo daga gare su ta hanyoyi daban-daban bi ma'anan wahidin da ma'ana guda ma'ana halasci din hatta qala ibn Abdul Barr innahu sahha wa tawatara har ibn Abdul Barr yake cewa wannan magana ta inganta kuma mutawatira ce wa amma Abu Huraira fa aktharu riwayati anhu annahu kana yufti bihi mafi yawan riwayoyi suna nuna cewa yana da fatawa ne akan haka waja anhu min tariqin min tariqi hadaini annahu kana yarfa'uhu ila annabi sallallahu alaihi Ya zo ta hanyar waɗannan mutanen guda biyu ne kadai cewa Abu Huraira na raffa a hadisin zuwa ga manzon Allah wa kadhalika waqa fi riwayati Ma'mar an Zuhri an Abi Bakr ibn Abdurrahman samitu Abu Hurairata yaqulu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa zakarahu wannan riwaya ainihin Ma'mar din kenan akhrajahu abdurrazzaq abdurrazzaq ya fitar da ita kamar yadda muka ji a cikin littafin tafsirin eh, eh, ibn nan eh, ibn kafiri walin nasa'i min tariqi ikrima an khalid an abi bakr ibn abdurrahman qala yace balaga marwan anna aba hurairata yuhaddithu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa zakarahu labari ne iski marwan dan hakam cewa abu huraira na ba da wannan labarin daga manzon Allah sai ya ambaci riwaya walahu min tariqil maqburi qala ba'athat Aisha ila Abi Huraira la tuhaddith bi hadha ar Rasulullah sallallahu alaihi cewa Aisha ta aika wa da Abu Huraira sako cewa ya daina bada wannan hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wali Ahmad min tariqi Abdullah ibn Umar ibn Amr al-Qari samitu Abu Huraira ta yaqulu ta hanyar kuma Imam Ahmad ta wajen Abdullah dan Amru al-Qari cewa Abu Huraira an ji yana cewa wa rabbi hadha al-baiti ma ana qultu man adraka subha wa huwa junubun fala Ya yace na rantse da Allah ubangijin wannan daki na Ka'aba ba ni na faɗi wannan magana ba Muhammadun wa rabbil Ka'abati qalu annabi Muhammadu ne ya faɗa na rantse da Allah inji Abu Huraira lakin bayna Abu bayyana Abu Huraira ta kama ma ba annahu lam yasma zalika minan annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai Abu Huraira yayi bayanin cewa ba shi ya ji annabi ya faɗa ba shi dai ya ji ne bi wasita wa inna ma sami'ahu bi wasitatil fadli wa usama su suka gaya mishi amma ya san ba za su yi ƙarya ba da haka yake rantsewa da Allah ya ce Abu Hurairah ya ce Annabi ne ya faɗa to sai gangara ƙasa ya ce na'am qad raja Abu Hurairah ta anil fatwa bidhalika imma lil juhani ra'ay eh, riwayati ummayil mu'minina fi jawazi dhalika sariha Abu Hurairah ya dawo daga fatawar shi ne saboda ta bayyana gare shi cewa riwayar ta fita shi ƙarfi ala riwayati ghairihima fiye da riwayar wasunsu ma'a ma fi riwayati ghairihi ma min al-ihtimali tare da abin da ke cikin ɗayan riwayan na ainihin yuwar kaza ko kaza idh yumkinu an yuhmal al-amru bidhalika ala al-istihbabi fi ghairi al-fard dan za a iya daukan cewa umarnin da ya cewa karkai haka karka bari janaba ta kai ka asuba yana nufin ainihin mustahabbi ne ko kuma ba azumin farilla ba wa kaza nahayu kuma za a iya daukan hani din an saumi zalika al game da azumin ranar a cewa imma li'tiqadihi an yakuna khabar ummayil mu'minina nasikhan li khabari ghayrihima ko kuma ya zama ya kudirce cewa hadisin su ya soke duk wani hadisi wanda ba nasu wa qad baqiya ala maqalati abi huraira hadhihi ba'd at-tabi'ina kama naqalahu at-tirmidhi amma an samu su tabi'ai sun tabbata akan wannan fatawa ta abu huraira kamar da tirmidhi ya kawo sun martafa a zalikal khilafu ana nan bayan tsawon lokaci malamai sa ta tattaunawa sai sabanin ya janye wastaqarral ijmau ala khilafihi ijma'i ya tabbata akan sabanin wannan fatawa ta Abu Huraira kama da zama bihin Nawawi Kama da Nawawi ya kawo wa amma ibn daqiq al-aidi qala shi ko malam ibn daqiqin sai ya ce sara zalika ijma'an cewa wanda ya wayi gari da janaba cikin azumi bai da matsala ya wayi gari ya zama ijma'i aw kal ijma'i ko kuma kace ya kama da ijma'i lakin min al na bi hadisi abi huraira man farraqa baina man ta'ammada janabata wa baina man ihtalama sai dai kuma wasu da suka yi riko da hadisin abu huraira sun yi kokari su bambata tsakanin janabar da mutum yayi ta da gangan da kuma janabar da ta zama ta mafarki ce ta zo mutum ne ba tare da ya tsara ta ba kama akhrajahu abdurrazzaq an ibn uyayna an hisham ibn urwa an abihi wa kadha hakahu ibn al-mundhir an tawus aidan wa qala ibn battal huwa ahad qawlai abi huraira ibn battal wannan fatawa ma ɗaya daga cikin magana abu huraira qultu wa lam yasihha an ibn hadirin yace amma wannan magana bata tabbata daga abu huraira ba faqad akhraja dhalika ibn al-mundhir min tariqi abil mahzam wa huwa da'ifun an abi huraira shine isnadin da raunin wa minhum man qala wasu kuma suka ce yutimmu sawmahu zalikal al-yawma wa yaqdihi mutun zai yi azumin amma zai rama hakahu ibn al-mundir an al-hasan al-basri wa salim ibn abdullah ibn umar kamar yadda muka ji a cikin tafsirin ibn kasir ko qultu ni malam ibn hadirin sai nace wa akhraja abdurrazzaq an ibn jurayd annahu sa'ala ata an zalika fa qala ikhtalafa abu hurairah wa aisha fa ara an yutimma sawmahu wa yaqdi aka tambayi malam ata'u sai ya ce abu hurairah da aisha sun yi sabani akai ni ina ganin mutum ya yi azumin kuma ya rama wa ka'annahu lam yathbut indahu ruju'u abi hurairata an zalika kamar ka ce shi tsa'u bai san abu huraira ya canza fatawa ba walaysa ma zakarahu sarihan fi ijabil qada kuma abinda abu huraira ya ambata bai nuna cewa ya wajabta ramuwa wa kala ba'dul mutaakhirin an al-hasan ibn salih ibn hayy ijabal qada'i aidan wasu malaman baya sun hakaito daga hasan dan salih cewa ya ce dole a rama na qalahu tahawiyyu anhu istihbabuhu shi kwa tahawi abin da ya kawo a cikin mushkilul athar ya kawo ne cewa mustahabbi ne a rama wa naqala abdul barri anhu wa anin nakhai ijabar kazai qada'i fil fardi wal ijza'i fi tatawi sannan haka ibn abdul barri ya kawo daga imamun nakhai daga gare shi din cewa ya wajabta lalle a rama idan azumin farilla ne amma idan azumin nafila ne babu laifi ووقع لابن بطال وابن التين والنووي والفاكهي وغير واحد في نقل هذه المصائب مغايرات في نسبتها لقائلها والمتعمد ما حركت والمعتمد ما حركت yace waɗannan malaman masu sharhin Bukhari din nan Ibn Battal da ainihin Ibn Tini da ainihin Imam Nawawi da Al-Fakihi da wasu malaman da dama sun samu ainihin canje-canje sun canza maganganun nan wajen hakaito su wajen danganta su ga masu su magana Hassan sai su danganta wa ta'u ta ta'u su ce ta zuhuri da makamantansu ya ce amma abin da yake daidai shine abin da na tantance shi ana wani kalal mawardi an na hada likhtilafa kullahu inna ma huwa fi haƙƙil junubi mawardi ya kawo cewa duk wannan saɓanin akan janaba ce wa ammal muhtalimu fa ajma'u ala annahu yujzi'uhu mai mafarki shi azumin shi ya mishi ana magana wanda ya jima'i ne wa hadha an-naqlu muta'ar mu'taradun bima rawahu an-nasa'i bi isnadin sahihin an ubaydillah eh, ibn abdullah ibn umar annahu ihtalama laylan fi ramadana fastayqadha qabla an yatli al-fajr thumma nama qabla an yaktasila eh, falam yastayqidha hatta asbaha qala fastaftaytu aba hurayra faqala aftir a aikace abu hurayra aka bada labarin cewa ubaidillahi dan abdullahi dan umar ya mafarki cikin dare da ramadana ya farka sai koma bacci bai ƙara farkawa ba sai da asuba ta yi sai ya tambayi abu hurera fatawa abu ya ce to ka sha ruwa baka da azumi yau walahu min tariqi muhammad ibn abdurrahman ibn saubana annahu jama'a sami'a abu hurera ya kulu man ihtamala min al layli aw waqa ahlihi thumma adrakahu al-fajr wa lam yaktasil fala wanda ya mafarki cikin dare ko ya kwanta da matashi cikin dare kar ya sake in ya bari asuba ta yi bai wanka ba kada ya azumin wannan wani wa hadha sarihun fi adami tafrika wannan suna nuna fatawar ba ta da bambanci a gunsu Abu Huraira tsakanin mafarki da kuma ainihin jima'i ko yana ta ƙara kawo rikici ba jama'a sai mu gangara ƙasa da yace wa zakar ibn khuzaima anna ba'd al-ulama'i tawahhama anna aba hurairata ghalata fi hadha al-hadith thumma radda alayhi bi annahu lam yaghlut bal ahala ala riwayati sadiq wasu malamai da suka yi ƙoƙarin kawo mafita sai suka ce abu huraira yayi kuskure a wannan hadisin bai rawaito shi daidai ba wai cewa falyasum ne ba falayasum ba haka suka yi ƙoƙarin kawo wannan mafita <laughs> shine sai da ibnu khuzaima ya kawo wannan magana a cikin asai din shi sai mai musu da martani yace a a san ba haka bane ya dai ruwaito yace ga wanda ya gaya mishi illa annal khabar mansukh sai shi ibnu khuzaima yace amma hadisin mansukhi ne li anna allah ta'ala inda ibtida'i fardi siyami kana mana'a fi layli fi fi layli sawmi min al-akli wash-shurbi wal-jima'i domin farkon farlanta azumi kamar yadda kowa ya sani an hana cikin daren watan ramadana an hana cin abinci an hana shan ruwa an hana jima'i ba a da nome inda kai bacci farkon dare ba a sake cin abinci ba a sake yin komai bayan an yi bacci qala yace fa yuhtamalu fa yahtamilu an yakuna khabar al-fadli kana hina idin zai yiwu kenan a ce abinda fadlul dan abbas ke nufi wannan karatun ya faru ne a sanda ake cikin wannan hukuncin cewa wanda ya bacci to babu cin abinci in ya farka to haka wanda ya bacci ma babu jima'i bayan ya farka thumma abaha Allahu zalika kullahu ila tulu'il fajr sannan Allah ya saukar da aya halasta wannan gaba ɗaya har zuwa fitowar asuba fa kana lil mujami an yastamirra ila tulu'ihi sai ya halasta ga mai tarawa da matar shi ya ci gaba da tarawa da ita har zuwa fitowa alfijir fa ilzamu an yaqa iktisaluhu ba'da tulu'il fajr in ya zama ya kai daidai fito alfijir tare da matar shi to kaga dole wankan ya zama bai fito alfijir ne fadalla ala anna hadisa aisha nasikhun li hadisi fadli wa lam yablughul fadl wala aba huraira an-nasikh sai ya zama kenan hadisin aisha dinnan ya soke hadisin fadlu amma wa lam yablughul fadla wala ibn abba wala aba hurairata dukan su basu samu labari ba fastamarra abu huraira alal ya bihi sai ya ci gaba da bada fatawa da shi thumma raja'a a ba'da zalika lamma balagau. da labari ya iske shi kuma sai dai ba da fatawa da shi kun ji ta hakikin ibnu khuzaima qultu sai ni ibnu hajar nace wa yuqawwihi abinda ke karawa wannan tarjihin cewa hadisin mansuhi ne karfi anna fi hadisi aisha hadha al-akhir ma yushiru bi anna zalika kana ba'da al-hudaybiyah kaji kwararren malami kenan jama'a zai fito da wata ainihin wani asraru ne Ya ce wannan hadisin na Aisha ga alama ya faru ne bayan hudebiya bayan shekara ta shida kenan bayan hijira liƙaulihi fi fiha saboda a cikin mun ji an ce kad ghafara Allahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhara wancan da yake ce manzo Allah yake Allah ya yafe maka to wannan kuma ɓangaren na aya ta cikin suratul fatihi ta sauka ne bayan hudebiya to har a samu wani na hujja da ita alama ne akan abin ya faru bayan waƙi a sauka ayin jama'a kun ji wannan gam da Allah ke ba malaman sunna ba bai karanta wannan a na ba ba wa ashara ila hadhihi al-ayati wa ashara ila ayati al-fatih wa hiya inna ma nazalat amal hudaybiyah sanata 60 wa ibtida'i fard as-siyam kana fi sanati thaniya tun daga shekara ta biyu har zuwa shekara ta shida din nan kaga Allah akwai shekara hudu da aka yi ta wannan maganganu da abubuwa suke ta faruwa game da azumi har zuwa sanda aka saukar da waccan ayat to a tsakankanin wannan shekarun ne wannan ya faru kenan na da gaskiya bane ke kara wannan karfi kuma shine Abu Huraira a lokacin ma bai zo Madina ya zama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waƙiyar tabbas ta faru baya Madina tunda shi kuma ya musu shekara ta bakwai ne bayan hijira to dole abin ya faru baya nan labari yaji shi kuma Fadl dan Abbas din shi kuma bai san labarin cikakke cewa ya an canza fatawa ba don kuma shi ba dan makaranta ne irin dan uwan shi Abdullahi ba kuma gane zama da kyau wa ila da'awan naskhi fihi dhahaba ibn al-mundhir wa khattabi wa ghayr wahid duk waɗannan malaman ibn al-mundhir da khattabi da wasu malamai sun tafi zuwa ga nasku ne wa qarrarahu ibn daqiq al-aidi bi anna qawluhu ta'ala ibn daqiqin shi ma ya tabbatar da wannan saboda faɗin Allah da yace uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum wannan yace yaqtadi ibahatul wat'i fi wannan yana hukunta halascin saduwa da mace a daren azumi wa min jumlatiha alwaqtu almuqaran li tulu'il fajr daga cikin bangaren daren kuwa akwai lokacin da ke tahowa ya sadu da lokacin fito alfijir fa yalzamu ibahatuhu aljima'a fi dan haka ya lazimta shi ma kenan an halarta yin jima'i a daidai lokacin ƙarshen asuba din nan ƙarshen dare kafin farkon asuba wa min daruratihi an yasbaha kuma karke dole ne a larurance wanda duk ya je ga matarsa daidai ƙarshen dare to zai zama ya gama wannan saduwa asuba ta yi sai ya zama kenan sanda zai wanka an riga an shiga cikin lokacin da a azumance ba a cin abinci an biya fa'ilu zalika junuban wala yusidu sawmu wannan bai bata mashi azumi fa inna ibata tasabbubi lishay'i ibahatun lidhalika shai'i halasta abin da zai jawo abu to halasci ne akan abu da aka halasta yin jima'i cikin dare to an halasta yin janaba kenan domin jima'i yana sababa janaba wannan injin malamin usul fiqh kenan ibn da kike na'id qult sai ni ibn hajar nace wa hadha aula min sulukit tarjih wannan a ce hadisin nan mansuhi ne ko yace yafi dacewa fiye da a ce za a rajjaha ɗayansu su akan ɗaya bainal khabaraini kama taqaddama min qaulil bukhari kamar yadda ya gabata bukhari ya ce wal awwalu asnadu wa kaza qala ba'duhum haka wasu suka ce inna haditha aisha arjahu ya fi ƙarfi limuwafaqati ummi salama laha fi zalika saboda aisha da ummu salama yanzu su biyu ne ke da riwaya wa riwayatu thnaini tuqaddamu ala riwayati wahida riwayatu su biyu sai a gabatar da ita akan riwaya Abu Hurairah shi kadai wala siyama wa zawjatani musamman ma su mata ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahuma a'lamu bidhalika min ar-rijali sun fi maza sanin irin wannan sirrin wali anna riwayatuhuma tuwafiqul manqula kuma riwayar ta dace da abinda aka cirato wa huwa ma taqaddama min madlulil aya ya dace da abinda aya take nunawa wal ma'qulu wa huwa an yakanna al-ghusla shay'un wajaba bil inzali kuma abin da hankali ke ɗauka cewa wanka wani abu ne da ke wajaba idan aka samu zuban mani walaysa fi fi'lihi shay'un ya harumu ala sa'imin a cikin fitan mani babu wani abu da ya haramta ga mai azumi fitan mani da zai dawo wanka cikin dare bai haramta ga mai azumi ba faqad yahtalimu bin nahari dan mai azumi na iya yin ma mafarki da rana fa yajibu alaihi al sai ya wajabta mishi wanka wala ya harumu alaihi bai haramta gare shi ya bacci da rana ba balantana ara mishi mafarki da rana bal yatummu sawmuhu ijma'an zai cika azumin shi da rana eh, a bisa ijma'i fa kadhalika idha ihtamala laylan haka wanda ya mafarki da dare bal huwa min babi aula ya ma fi cancanta in ya zama da rana ma ya halasta to ya fi cancanta ya halasta da dare wa inna ma yumna'u sa'imu min ta'ammudil jima'i nahara abinda aka hana mai azumi shine yin ganganci ya kai ga jima'i da rana wa huwa shabihun biman yumna'u min at-tatabbubi tatayyubi kamar yadda aka hana mutumin da zai yi ya sa turare wa huwa muhrimun alhalin yana cikin aikin haji lakin lauta tsayyaba amma in ya saka turare wa huwa halalun kafin ya sanya harami thumma ahrama sannan yayi haramin fa baqiya alaihi launuhu ya zama ga sauran kalar turaren a jikin jikinsa aurihuhu ko kanshin turaren lam yahrum alaihi bai haramta gare shi ba to haka wanda ya jima'i da dare ya zama akwai sauran burbushin jima'i shine janaba bai da matsala kenan wajama ba'dun baina hadithaini bi anna al-amra fi hadisi abi huraira amru irshadin ila al-afdal wasu kuma suka ce hadisin abu huraira na nufin umarni zuwa ga abin da yafi dacewa domin abin da yafi dacewa fil jumla shine mutun ya zama da yayi janaba ya samu ya rabu da ita fa innal afdala an yaktasila qabla al-fajr falau khalafa jaza in ma ya saba babu lafi wa yuhmalu hadisu aisha ala bayanin jawazi ana ɗaukan hadisin Aisha akan bayyana halarci Wani naqala an-Nawawi an hadha an ashabi Shafi'i wa fihi nazaru. mali ce akwai tawa game da shi fa innal ladhina qalahu al wa ghayruhu wa ghayruhu an nass Shafi'i suluku tarjihi wa an ibn wa ghayrihi suluku an-nasakh abinda aka ruwaito Baihaqi ya kawo shi daga Shafi'i shine tarjihi daga ibn kuma kokarin cewa an share daya ويؤكر على حمله على الإرشاد التصريح في كثير من طرق حديث أبي هريرة بالأمر بالفطر وبالنهي عن الصيام فكيف يسيق الحمل المذكور إذا وقع ذلك في رمضان yace abin da ke nuna cewa a ce umarni ne na irshadi ba na wajabci ba shine riwayoyin da suka zo da dama daga cikinsu sun bayyana karara umarni da shan ruwa da hani da yin azumi a ranar cito musamman kuma idan aka ce abin ya faru ne cikin watan ramadana ya yaya kenan can kasa sai ya ci gaba da cewa bayan da ya gama waɗannan maganganu jama'a muna fahimta kenan yanzu cewa abin da yake magana shine wancan magana mansukhiya ce da malamai suka tabbata a kai kenan sai ya ce wa fil hadisi min al fawaid ghairu ma taqaddama dukhul al ulama'i ala al umara na daga cikin fa'idar wannan hadisi banda waɗanda suka gabata halascin malamai su dinga zuwa gun sarakuna wa muzakaratihim har su dinga tattaunawa da su iyahum tattauna da sarakunan bil ilmi amma akan akan magana ilimi ba laifi bane malami ya je gun sarki ko wajen dujal malami zai iya zuwa manzo Allah ya je wa'azi haggun aljanu ka san ko dai aljanu sun bi kowa iya takadaranci ko manzo Allah ya je haggun aljanu ya musu wa'azi in fact sanda manzo Allah ya fara wa'azi ma a Makka babu musulmi sai shi da kafare yake wa'azi kenan ka zaka iya zuwa kai wa wa'azi zaka iya zuwa kai wa fasikai zaka iya zuwa kai wa ƴan shi'a zaka duk wani batacce amma an je ga mai gaskiya wannan shine malami zai iya zuwa gurin sarki zai iya zuwa gurin kowane irin shugaba ya yi mishi wa'azi ya gaya mai gaskiya kuma su tattauna mas'alar ilimi da shi wa fihi fadilatul limarwan ibn al-hakam wannan yana nuna wata falala ta marwanu dan hakam duk da mutum ne da yake da matsaloli a tarihanci in ka karanta tarihinsa ana ganin yana da gaskin wanda ya jawo sayyidina Usman matsala zadi ya bayyana wannan karara a cikin tarihinsa a cikin al-amin nubala sannan yana da hannu a cikin yakin jamal da aka yi kusan ma an ce ya harbi talhatu ne da gangan dan a dakatar da yakin kuma talhatun ba suna bangare guda ne da shi bangaren sa aisha ya harbe shi wallahu alam sannan akwai dai rigingimu da dama da suka faru a sarautar shi da matsaloli da suka faru Eh, kamar misali hanawa da suka yi a dawo da mulki ga waɗanda suka fi cancanta a lokacin da ainihin wato muawiya ya kau yazidi ya kau da makamantansu maganganu suna nan daban-daban amma ka ganan, ya yi aiki na kwarai cewa da yi lalle lalle a gyara matsalar nan kafin ta kai ga nisa lima yadullu alaihi alhadithu min ihtimamihi bil ilmi wa masailid din hadisin na nuna muhimmancin da yake bai wa ilimi da matsalar addini wa fihi a cikin hadisin akwai istisbati al-istisbatu fil naqli neman tabbas game da labarin da zaka je kai gaba jama'a mu ji wannan neman tabbas istisbat me ya tabbata kafin ka je ka karas ba irin da mutane sai karar da labari yanzu zaran sun ji shi ba ruju'u fil ma'ani ila al-a'lam da kuma idan an zo neman ma'anar fassarar wani abu a koma gun wanda ake sa ran yafi kowa sani sai ce a tafi gunsa Aisha saboda a wannan matsalar su ne experts su ne su ne reference akwai malamai da yawa a zamanin amma wane ne ke da alaka da matsalar kai tsaye sai aka kuma zuwa gare shi zaka duk abin da kake neman fassarar shi ko ma'anar shi za a koma ga wanda ya sani in magani ne a nemi likita ko pharmacist ko idan matsala ce ta, ta kotu a nemi lauyoyi idan rigima ce ta ainihin wato kasuwanci a nemi 'yan kasuwa in lissafi ne a nemi masana lissafi kowa a aje shi a mahallin shi ko fa inna shaykha idza a fi domin shi mas'ala idan an yi rikici a kanta, rudda ila man hu ilmu sai a maiwa da wanda ke da ilimin ta jama'a mu ji wannan wa tarjihu marwi an-nisa fima lahunna alaihi litla'u dun rijali ala marwi rijali ka aksi kuma a rajjahantar da yana nuna rajjahantar da abinda mata suka ruwaito cikin abin da ke da alaka da mata aure saki idda jinin haila da sauransu waɗannan bayanan da matan nan suke bayarwa na manzo Allah sallallahu alaihi suna bada su ne saboda ilimi ne kaga a jumlace fa manzo Allah ya hana a bada labarin ire-iren wannan surorin amma kuma matan shi suna bada labari kuma shi ma yana cewa a je su bada labari saboda shi na shi yanzu tarbiyya ce da karantawa ya hana mutum ya dinga faɗan abin da suke yi da matarsa ko duk da yake hadisin da ya akan haka yana da matsala amma yana da shahid tabbatacce amma shi na manzo Allah ana faɗa saboda ilimin da ke ciki to matan nan duk abin da za su ba labari akai ya fi na duk wani malami inganci haka abin da ya shafi maza idan maza za su ba da labari akai ya fi na mata yanzu ko likita ce mace in za ta yi magana akan ɗabi'un mata na jinin haila da haihuwa da istihaba za ka ga tana da ƙwarewa da wani ƙarin fahimta akan abin fiye da namiji ko da shi ma kwararre ne akai saboda ita yanzu bayan ilimin take da shi akai kuma abin yana faruwa a kanta ko kuma yana faruwa da ƴan uwanta mata ta yi kuma in suka zo mata jawabi za su sirranta masa wasu asraru da ba sa iya gaya wa namiji kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam wata mata ta tambaye shi ake wankan janaba sai ya ce mata ki wanka tace ban gane bai ce subhanallahi ki wanka ta ta matsa mai ce ki tafi aje a miki bayani a cikin gida ko aisha kai ta jata ta kai ta cikin gida ta mata bayani cewa ki samu auduga ki yi kaza ki yi kaza ki yi kaza wato irin da ake cewa da Hausa ciwon ya mace na ya ne ko wallahu alam sai ce a walis wal istisa wal itisa'u bin nabi sallallahu alaihi wasallam ko wa anna al mubashira lil amri a'lamu bihi min al mukhbir wanda ya rayu cikin abu yafi wanda ainihin aka bashi labari duk yadda ake baka labarin abu to ba za ka kai wanda ya rayu a cikin shi sanin sa musan wannan jama'a sahabbai da suka rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu babu wanda zai iya sanin manzo Allah da suka san shi ba zai taba yiwa ba ko mun karatun ka kai ka bangaro nan ku ma misali yanzu yanzu mutanen muciya da suka rayu da irin mala albani marigayi Allah ya gafarta mishi duk yanzu ka zo daga baya ka gama sauran kasuwan albani gaba ɗayansu ka zauna ka yi rubutu ko ba za ka iya sanin shi yadda ya muciya suka san shi ba wanda suka rayu musamman waɗannan shekaru arba'in hamsin baya da suka ganshi ya gansu suka yi fada suka shirya suka ci abinci suka tashi suka ba juna bashi suka jawo shin juna suka shirya mana suka yi suka yi duk abin da ke iya faruwa na rayuwa tsakanin shi da su ko babu yadda za a yi wani ya san shi yadda suka san shi wannan shine hakika da mutane suna zuwa da iddia'at game da wai su expert ne akan abu kuma su ba su mu'ayyan shi abun ba har su nemi kai da ka san abin ko ka rayuwa da shi suna nema su gwada maka ai sun fi ka sanin shi yanzu ko mota ce kake da ta kai ba bakanike ba akwai sirrin da zaka ga ba bakanike akan ta shi bai santa ba kuma shi bakanike ne kai ba zaka gyara ta ba amma dole yana buƙatan wannan ma'aluma a gurinka kafin ya fahimtar ta ba ka bane so da haka kowa yana da irin wannan ainihin falalar akan abin da ya mu'ayashanta fiye da wanda bai rayu akan shi ba yanzu duk da kaga karatun ka a cikin Eh, eh, abin nan labarai da ake karantawa na yaƙe-yaƙe ko kallon fina-finan yaƙe-yaƙe za ka yi ɗaya da sojan da ya je biyafara wanda ya je bakin daga da bindiga za ka iya fahimta yaƙi inda ya fahimce shi wataƙila ma an taɓa buga wani bom ya yi kwana uku baya ji ko ya taɓa kwana uku a cikin kwata kamar ƙadangare, eh, gawa ƙadangare misali zai yi kai don kawai duk ka kalli yaƙoƙin soja da fina-finan soja da irin documentary na sojoji ka ce mashi kai kafin sanin yaƙi sai ya buge ka wajen sai ce su ne suka kare Najeriya kana can ma ba haife ka ba ko kuma kana dan yaro kana yau babu wando na'am sai ce wa annal mafdula ah, wal itisa'u bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi ma lam yaqum dalilul khususiyya da kuma cewa wajibi ne ai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matukar babu dalili akan kebe shi wa anna lil mafduli idza sami'a min al afdali khilafa ma indahu min al ilmi an yabhasa anhu kuma cewa wanda ke kasa dalibi shine mafdul wanda bai kai ilimin na sama ba idan ya ji wani malami ya faɗi wani karatun da yana da shakka game da shi to ya nemi tabbas abu rera na sama da su a karatu aisha na sama da su marwana da sauransu da suka ji karatun ya saba ba su kawai zaɓi wanda suke so ba sai da suka yi bahasi shine kai da kake ƙasa idan malami ya faɗi karatun da kake ganin kai wannan ya saba abin da muka sani ko kana da yancin ka bincike shi hatta ya kifa ala waji haka san me ya gaske shi wa anna hujjata inda al-ikhtilaf ila al-masir ila wa sunnah cewa kuma hujja idan an yi sabani shine a nemi aya da hadisi kawai menene gaskiyar sabani kaza to abinda ke da nassi a ayar qur'ani ko hadisi shine gaskiya wa fihi al-hujjatu bi khabar al-wahid kuma yana nuna halastin kafa hujja da hadisin mutum daya wa anna al-mar'ata fihi rajuli kuma cewa mace da namiji duk ɗaya ne a wajen hadisin mutum daya wa fihi fadilatul li abi hurairah wannan na nuna falalar sahabi abu huraira la itirafihi bil haqqi saboda fadan gaskiya da yayi warju'ihi ilaihi kuma ya dawo kan gaskiya wa fi isti'malu salafi min as-sahabati wat tabi'in al-irsal an al-uduli min ghairi nakir wannan na nuna kuma sahabbai da tabi'ai a can baya suna amfani da irsali abu huraira bai ji daga manzon Allah ba amma sai ce manzon Allah ya ce wa ya ga masa fadlu dan abbas لأن أبا هريرة اعترف بأنه لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم da Abu Hurairah ya faɗa ƙarara cewa shi bai ji wannan hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma annahu kana yumkinuhu an yar an yarwiyahu anhu bila wasita duk da yake zai iya shi ba tare da wasita ba wa inna ma bayyanaha ma lima waqa min al-ikhtilafi bai bayyana wasitar ba ma sai da aka samu sabani wa fihi al-adabu ma al-ulama wannan kuma na nuna ana girmama malamai wancan da yace yana jin tsoron ko nauyin yaje gun Abu Huraira wal mubadaratu limtisali amri bil amri idza kana ta'atan da kuma nuna wajabcin aikata abinda shugaba yace aikata idan da'a ne walau kana fihi mashaqqatun alal ma'muri koda ko akwai tsanani abin ya mishi tsanani amma haka yaje aikata ina fata yan wasu kuma su kanta littafin subulus salam na ainihin malas sanani da littafin ainihin aljami'u li ahkamis siyam na wani malami da ke raye a yanzu shine ah, Mahmud Mahmud Uwaida to baya ga wannan jama'a cikon mas'alar shine akwai hadisi ingantacce wanda malam Albani Nasiruddin ya ya yi sa a cikin as-sahiha da kuma littafin Adabu Zifafi wanda zo da cewa mutum uku mala'iku ba sa kusanta su wannan hadithi ne ingantacce na farkon shi shine Aljunubu mai kwana da janaba da kuma as-sakranu wanda yake da cikin maye da kuma mai sanya tararen mata namiji mai sanya tararen mata wannan hadisi ne ingantacce jama'a Ba yi da kura ko kaɗan. amma malamai da suka zo fassara shi suka ce abinda ake nufi da mai janaba shine wanda ya da al'ada shi kullun yana cikin janaba bai damu da ya tsarkaka daga ita ba sai san da ya samu hali zai iya yin janaba misali tun da safe ya ta harkar shi sai in an tashi sallar azhar sannan zai zai nemi ruwa ko kuma tun bayan isha tana jikin shi kawai kwanta bacci haka nan kawai babu wani uzuri har sai da asuba wani ma har sai gari ya waye to wannan ya zama al'adar mutum to ya zama mala'iku za su nisance shi da haka abin da ya dace ga wanda ya samu janaba da zaran ta same shi yi wanka in bai samu halin wanka ba yi alula in bai samu halin alula ba to aƙalla ya taimama karanta littafin adabu zifafi fi sunatul mutahhara da kuma as-sahiha a lamba na 1800 da ainihin wato lamba hudu insha Allah to wannan shine karken khulasa ta wannan bahsi jama'a daga ainihin waɗannan littafai guda biyu ina fatan ƴan uwa su koma su ƙara karantawa sai kuma matsalar da muka yi magana a nan ran nan game da hadithu sahiha ah, hadith eh, tashihu hadithi sa'imi qabla safrihi ba'da al-fajr war radd ala man da'afahu wannan kwafin littafin kenan gashi dan kankani kamar da muka ambata ran wannan kwafin malam abu abin nan ne abu ake ce maka malam sunan ya bace mu eh abu sa'id ka san da alkunya ne to abu sa'id malam abu sa'id shike da wannan kwafin dan ni ban gana saman ba wanda ma na gani kwanakin baya wani ne jan bango ne wannan yace shine at-tab'atu ash-shar'iyya al-wahida ta maktabatu riyad ishara ga ya kwace abin nan din shi daga lokacin daga hannun yan dara maktabatul ah, maktabul islami ta zuwa shawush wannan kaga da ka zo na daga nan zuwa isha zaka yi karance shi daga nan zuwa isha jama'a awa daya isha ka karanta wallahu alam to a takeice jama'a wannan mas'ala da kun jita cewa mutumin da ya wayi gari da janaba da azumi har yanzu ana nan akan cewa azumin shi na nan gayatul amr a ce yayi khilaful aula ba haka ya kamata yi ba da yana tashi daga wannan janaba sai ya marma ya samu ruwa ya wanka amma idan wani dalili ya sa har san da aka kira kiran sallah na biyu ko alfajir ya keto yana da janaba to babu laifi amma da zai yi ba haka ba da yafi wallahu ta'ala ala sai mu koma cikin zadul ma'ad na'am na'am na'am ma'ana yana cikin saduwa da ita har alfijir keto to bai fasa saduwa da ita ba har sai da ya biya bukatarsa kuma ya kiyasi da cewa ai an ce idan mutum ya ji kiran sallah yana can abinci ko kar ya bar abincin shi har sai hatta ya kabiya hajjata ko hadisin Abu dauda har sai ya biya bukata abincin shi akwai wannan magana a cikin mun ta ne akwai ta a cikin wannan masail din in ka ji zaka kanta za ka gani ina hukuncin wannan mafiyan malamai suna ganin wannan kiyasi ne sahihi saboda kasancewa jima'i da cin abinci da shan ruwa dukkaninsu abubuwa ne da azumi ke haramtawa kuma suke halasta da cikin dare amma dai kamar yadda na faɗa tun da jama'a mutane su ba a hankali wannan ba zari'a bace ta mutum ya je abin da ya ga dama wallahi mutum ya kiyaye in ka je ka abin da ga Allah ya sani amma in har haka ta faru to ba za a ce sai ya sake azumi ba haka wasu malaman suka bada fatawa amma dai mutum ya ba a hankali kamar yadda aka ce sumbantan mace da rana da mai azumi ai ba a ce haramun bane ko sai dai ga wanda yake yana da matsala aka ce mutane su bi a hankali saboda zari'a ne dan ba kowa ke iya kaiwa ga wannan matakin kuma ya hakura ba wallahu a'lam faslun mala yace ga wata gaba wallazi saha anhu sallallahu alaihi wasallam anna allazi yuftiru bihi as-sa'imu al-aklu wash-shurbu wal-hijamatu wal-qai'u abinda ya tabbata cewa yana kariya azumi shine al-aklu cin abinci wash-shurbu da shan abin sha wal-hijamatu da kuma yin qaho wal-qai'u da yin amai da gangan Walƙur'anu qur'anu dallun ala anna jima'a muftirun qur'ani kuma ya yi nuni izuwa ga cewa saduwa da mace yana karya azumi kal akli kamar yadda cin abinci ke karya azumi wa shurbi kuma shan abin sha ma ke karya azumi la yu'rafu fihi khilafun ba a san sabani akan wannan ba wala yasihu anhu fil kuhli shay'un sannan dangane da shin kwalli na karya azumi ko baya karyawa to ba a samu wani abu da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da ainihin wato shi a kwalli ba wancan alƙai'u ne marmaza na ce da gangan saboda hadisin ya zo ƙarara a cikin littafin al'imamu abu dawuda cewa man a hulƙai'u falaisa alaihi qaba'un wanda amai jaye shi tashin zuciya ya kawo mishi amai babu biyan azumi a kai shi wa man a amdan falyaqdi wanda ku ya jawo amai da gangan to wannan ya biya azuminsa haka al-imamu tirmidhi ya fitar da hadisi da shi da ibnu khuzaima da al-imamu ibnu Shibana da hakim a cikin musadrak dukkanin sun fitar da shi da isnadi ingantacce insha Allah wasaha anhu annahu kana yastaku huwa sa'imun ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana yin aswaki yana cin aswaki twin stick alhalin yana cikin azumi bukhari ya allaka hadisin da ya zo game da wannan al abu dawuda ya fitar da shi da isnadi mai rauni daga ainihin wato wannan mutumin asim ibn abdullahi asim ibn ubaidillah ibn abdullah da yake cewa an ba shi labari cewa wai annabi ya ce mutumin da ko mutumin da ya ci aswaki ya ci asuwaki ya je ya bata azumin shi ba ruwan manzo Allah da shi to wannan hadisin bai inganta ba haka kuma hadisin da ya zo cewa manzo Allah Salama yana yin asuwaki da danye da busasshe shi ma bai tabbata ba game da tabbacin halasci ko tabbacin rashin halasci duka hadisan ba su tabbata ba amma yana nan akan asali da haka Bukhari ya kawo babi cewa babu siwaki ar-ratibi wal yabis lis-sa'il babin asuwaki danye da bushashe ga mai azumi don ka je kalli babin bai da wani hadisi karar akan haka sai dai yayi irin halin nashi na istinbat game da hadisai da suka zo akan alula da kurkurar baki aga aka sa ruwa a baki aka kurkura abin da zai shiga cikin bakin na ruwa ya fi ruwan da zaka iya samu daga jikin danye asuwaki, amma kuma da haka ba hana kurkura baki da azumi ana alula ba ko ba a hana ba to da wannan yin istinbadi cewa ya halasta akan shi malamai suka tabbata amma hadisan ba su inganta ba wallahu alam wa zakara al imam ahmad anhu annahu kana yusubbu al-ma'a ala ra'si wa huwa sa'imun imamu ahmad ya ambata ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zuba ruwa akan shi cikin halin azumi haka ma abu dauda ya fitar da shi da isnadi ingantacce wa kana yatamadmadu ya kasance yana kurkurar baki wa yastanshaku yana kuma yana shaƙa ruwa a hancin shi ya fyace wa huwa sa'imun alhalin yana azumi wa mana as-sa'ima min al-mubalagati filistin shika ya kuma hana mai azumi ya dinga kaiwa matuƙa wajen sheƙa ruwa a hancinsa don kan ruwan ya wuce ya tafi mishi ruwan ruwansa haka abu dawuda ya fitar da an nasa'i ainihin wato da ibnu maja Imam ahmad shi ma ya fitar da ainihin hadisi akan wannan lafazin asbigul wudu'a wa khallil bainal asabi'i wa balik filistin eh, shaƙe illa an ta kuna sa'iman haka ainihin aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ka dinga ninka alulaka ka dinga tabbatarwa cewa ko ina ya jiku sannan ka dinga tsefa tsakankanin yatsun hannu da na ƙafa. kuma ka kai matuƙa wajen shaƙa ruwa a hancinka sai dai in kana azumi kar kai matuƙa wala yasihu anhu ah, annahu ihtajama wa huwa sa'imun bai inganta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yayi qahu alhalin yana azumi ba qalahu al-imam ahmad haka imam ahmad ya faɗa wa qad rawahu al-bukhari fi sahihi bukhari ya ruwaito a cikin as-sahih dinsa qala ahmad haddathana yahya ibn sa'id qala lam yasma' al-hakam hadith miqsam fi al-hijamati fi as hasan uh, yahya uh, ahmad yace uh, daga yahya dan sa'idu cewa alhakamu sam bai ji riwaya da take magana akan cewa hadisin miksamu game da ainihin a halasci ko kuma ba da labarin cewa manzala tsare salama a cikin halin azumi ya yi ƙaho ba yani hadisa sa'id ibn al-hakami hadisin an sa'id an al-hakami an miqsamin an ibn abbas anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala anna nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa sa'imun muhrimun hadisin da aka ce wai ibnu abbas ya rawaito cewa wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kaho yana halin azumi kuma yana halin haramci za shi aikin hajji ko umara wannan karin cewa wa huwa sa'imun din kari ne munkari bata tabbata ba al-imam al-albani a cikin as-sahiha a cikin da'ifatu abi dauda a lamba ta 408 ya tabbatar da raunin wannan karin haka dukkanin malamai suka yi ainihin wato suka yi ca akan wannan ƙari suka ce bai tabbata ba kamar yadda muka ji daga Imam Ahmad gashi kuma ƙarin bayani har ila daga makarantar Imam Ahmad yace qala mihna mihna dan haya a shami ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar Imam Ahmad wanda ya rasu hijira da shekara 248 kamar shekara 1190 kenan a yanzu yace altu Ahmada an hadisi an hadisi eh, Habib bin Shahidi an Maimun ibn Mihrana an ibn Abbas an annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama na tambayi al Ahmad game da wannan hadisi cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ihtajama wa huwa sa'imun muhrimun manzon Allah yayi ainihin kaho alhalin yana halin azumi kuma halin tafiya aikin haji faqala sai Imam Ahmad yake cewa laysa bi sahihin bai tabbata ba وقد Ankarahu Yahya بن سعيد الأنصاري yace malam haya dan Sa'idu yi inkarin wannan hadisin innama kanat hadisu maimun ibn mihrana an ibn abbas nahwa 15 hadithan yace dan hadisan ah, maimun dan mihrana daga ibnu abbasin sanannu ne basu wuce guda goma sha biyar ba wannan kuma baya cikin su wa qala al samitu aba Abdullahi ذكر حديث هذا الحديث فضعفه na ji baban abdullahi shine imamu ahmad ya ambaci wannan hadisi sai ramata shi wa qala yace wa qala mihna mihna yace sa'altu ahmada an hadisi qabisata na tambayi imamu ahmad game da hadisin qabisatu dan ba kenan al-kufi wanda amintacce ne daga cikin ainihin amintattu sai dai idan yayi riwaya daga sufyanu sauri kamar yadda yake anan to anan akwai matsala haka zahabi ya bayyana a cikin littafin ainihin mizanu da itidal kaga an sufyana sufyana thauri kenan da haka akwai matsala ana an hammadin an sa'id ibn jubairin an ibn abbasin cewa ihtajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sa'iman manzon Allah yayi kaho a halin azumi muhriman a halin harama faqala huwa khata'un min qibali qabisa wannan kuskure ne daga qabisatu altu yahya an qabisata ibn uqba fa qala rajulu sidiqin na tambayi ya haya ɗan sa'idu game da ainihin wannan mutumi ɗan dan Ya ce mutum ne mai gaskiya wal hadithu alladhi yuhaddithu bihi an sufyana an sa'id ibn jubairin khata'un min qibali amma hadisin da yake bada labari daga ainihin sufyanu thauri daga jubair daga sa'id dan jubair wannan hadisi shine dai wannan kuskure ne ainihin kabisatu yayi qala ahmadu fi kitab al-ashja'i an sa'id ibn jubair mursalan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun yace abinda ya tabbata a cikin kitabul ashja'i daga sa'id dan jubairu shine manzon Allah yayi kaho alhalin harama wala yuzkaru fihi sa'iman ba ambata a ciki cewa cikin azumi ba shine nakara qala mihna wa sa'altu ahmada an hadith ibn Abbas annan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ihtajama wa huwa sa'imun muhrimun na tambayi ainihin Imam Ahmad game da hadisin nan sai ya ce fa qala laysa fihi sa'imun babu lafazin sa'imun a cikin shi wa inna ma huwa muhrimun zakarahu sufyana a sufyanu an amr bin dinarin haka sufyanu ya ambata daga amr dan dinarin an tawusin an ibn abbasin daga tawus daga sahabin manzon Allah Ibnu Abbas radiyallahu anhu wa an abihi cewa ihtajama rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ala ra'sihi wa huwa muhrimun manzon Allah an yi mishi kaho akan kanshi a jikin bangaren kanshi alhalin yana cikin harama warawahu abdurrazzaq an ma'amarin an ibn khusaymin an sa'id ibn jubairin an ibn abbas ya ta takhrijin ainihin hanyoyin ne wannan riwaya kuma daga ibnu khusaymin daga dai Sa'idu dan jubair daga ibnu abbasin ihtajama an-nabiy sallallahu alaihi wasallama wa huwa muhrimun wa ruhun wa rauhun an zaka an zakariya ibnu ishaqa shima wannan riwaya daga rauh daga zakariya dan ishaqa an amr ibn dinarin daga amr dan dinarin an ata'in wa tawusin an Ibn abbasin anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ihtajama wa huwa muhrimun cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kahu alhalin yana halin harama wa haula'i ashabu ibnu abbas kaga waɗannan sune ɗaliban makaranta ibnu abbas ga sunan su ainihin tawusu da ainihin wato ainihin ata da waɗannan da suka ruwaito ga sunan la yadhkuruna sa'iman ba sa ambatan cewa yana mai halin azumi sai dai su ambaci halin harama qala hanbalu hanbalu yace حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع أن ياسين الزيات الرجل عن ابن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتزم في رمضان حنبل يتي دقا أينهن كاونسا الإمام أحمد دقا مالا وكيع دن جراح دقا ياسين الزيات دقا ونمتم ونما متابعة دقا أنس دم مالك الله يكارا مسيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتزم في رمضان بعد ما قال أفطر الحاجم والمحجوم cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ainihin kaho a cikin watan Ramadana bayan da ya bada fatawa yace me yin kaho da wanda aka yi masa azumin su ya lalace sai kuma yazo yayi qala abu abdullahi ar-rajul mutumin nan da aka ce ar-rajul me yasa aka boye shi saboda tana da matsala wannan mutaba'ar ga waccan riwayar da ake magana akan raunanta me yasa aka boye shi yace urahu abanu ibn ibn abi ayyash wannan na ganin wani mutum ne mai suna abanu dan abi ayyash ya'ani wala yuhtaju bihi yana nufin ba a hujja da shi don wannan mutumin abun watsi ne shi uba da muke magana ɗazu da wannan mutumin da wani ɗaya ya ce wallahi wannan da na koyi hadisi a gurinsu da na gamu da shi sai na gaggara kashin kashin jaki ɗanyen kashin jaki ya fi muna albarka da shi akan shi da ya mutu su ba ya ce ni ba zan ce Allah ya ji kanshi saboda ya da hadisai matattu cikin Allah ya ga dama ya ji kanshi shi mai rahama ne amma ni ba ruwana la aqulu la astaghfiru lahu haka yake to kaga wannan ba a karba hadisin shi gaba daya amma bawan Allah ne mutumin kirki mai sallah da qiyamul layli da azumi da wa'azi har ya sa mutane kuka amma ba yi da karfi a hadisi da haka ba a karba duk inda ka ganshi abanu ibn abi ayyashin fadrub bihi urdal haid kai watsi da hadisin shi kawai malama hadisi ba sa karba hadisin shi ko misqala zarat ina fata mun gano wannan zaka yi karanta waɗannan maganganu a cikin littafin taqribu tahdhib da littafin tahdibu tahdib duka na ibnu hajar da ad-du'afa wal matrukin na al-imam al-uqairi da littafin al-kamil fi du'afa ar-rijal na ibnu adin al-jurjani da littafin ainihin wato al-majruhina na al-imam ainihin ibnu hibbana da wasu littafai ire-iren waɗannan insha Allah wa qala al-asram asram ce kultu li abi abdullah rawa muhammad bin Muawiyatan an saburi an abi awana an suddi an anas to kaji wata ma mutaba'ar wadda take matacciya dan wannan suddi din zaka ji magana game da shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa sa'imun aka ce da al-imam ahmad inji asram Allah shiga bata malam akwai riwayar muhammad dan muawiya annaisaburi daga abu awana daga asuddi daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yayi kaho cikin watan azumi fa ankara hadha imamu ahmad yayi musun wannan thumma qala as an anas yace suddi kuma daga anas qultu na'am nace kwarai ku algaba ta malam fa ajiba min hadha imamu ahmad ya dinga mamaki qala ahmadu وفي قوله أفطر الحاجم والمهجوم Ah, ah, ghairu hadith sabitin ghairu hadisi sabitin yace akwai hadisi wanda ainihin ba ba wannan ba wani hadisi daban wanda ba wannan ba ghairu hadithin sabitin wani hadisi daban ingantacce wanda ba wannan ba akwai shi قال إسحاق قد ثبت هذا min خمسة أوجه عن النبي صلى الله عليه wannan hadisi na aftar hajim wal mahjum ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyoyi akalla guda biyar wal maqsudu annahu lam yasihha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu ihtajama wa huwa sa'imun abinda ake so ka gane bai tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ƙaho alhalin yana azumi ba wala sahha anhu annahu na hasa'ima anis siwaki awwalan nahari wala akhirahu kamar yadda bai tabbata manzon Allah ya hana mai yin azumi cin aswaki da farkon wuni ko ƙarshen shi ba bal kadru ya anhu khilafu amma ruwaito sabanin haka duk da shi ma bai inganta ba wa yudkaru anhu kuma ana bada labari daga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min khairi khisali sa'im siwaku cewa daga cikin mafiya alkhairin halayen da ya kamata a samu mai azumi na yin su akwai aswaki rawahu ibn majah min hadisi mujalidin wa fihi da'af Ibnu Majah ya fitar da wannan ta ainihin hanyar mujalid wannan kuma isnadi ne wanda yake ainihin na mujalidu mai rauni ne bai tabbata ba wannan shi bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan haka abin da yake ana kan asali asali shine mai azumi baya yin kaho kuma baya yi wa wani aikin kaho in kuma yi to wannan yana daga cikin abubuwan da suke ilalata mashi azumi sannan mai azumi yana cikin asali game da amfani da aswaki ɗanye ne ko busasshe haka ko malamai a wannan zamanin suka ce ya halasta mai azumi ya amfani da abun wanke baki na zamani toothpaste shine makilin da ake cewa da turancin hausawa ma'ana wannan man wanke baki na yan gayu din nan babu laifi shi ma babu abin da ya haramta ina fata mun gane wannan kai dai ka kiyaye karkasha amma haramci babu ina fata mun fahimci wannan da kyau jama'a haka malamai suka bada fatawa a zamanance wallahu alam za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi faslun subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi